wasu suna samun attack wato hare-hare da makirce-makirce da kulle-kulle daga makiya wasu ba su san yadda za su yi su kara kansu daga sharukan makiya ba ba su san addu'o'i da ya kamata su yi na neman kariya ba rahim wa sallallahu ala man la nabiya ba'da wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin saidina wani nabiyina muhammad wa alihi a tahirin wa asfafi alman tajbin. wala hau da wada kowacce illa biyar alli da yan uwa masu daraja. as alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu barkan da wannan lokaci barkan mu da sake saduwa da ku a wannan can mai albarka ta alwahada global hawall services can da muke kawo muku shirye-shirye da suka shafi. magungunan gargajiya addu'o'i mujarrabai ilimtarwa game da faɗa so da yawa za ka ga wasu suna samun attack wato hare-hare da makirce-makirce da kulle-kulle daga makiya wasu ba su san yadda za su yi su kara kansu daga sharukan makiya ba ba su san addu'o'i da ya kamata su yi na neman kariya ba ko kuma ba su san ayoyi na alkur'ani da ake karanta su a kan ire-iren waɗannan matsaloli ba da haka ne lokaci bayan lokaci muke zaƙulo muku wasu daga cikin ayoyin alkur'ani ko kuma addu'o'i wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya karantar dangane da kariya daga sharukan makiya ko kuma abin da ya shafi jalabi na arziki ko kuma kulla soyayya sura da ake karantawa idan kana son Allah ta'ala ya kare ka daga sharrukan makiya da dukkan ƙulle-ƙullensu, ya rusa duk wani makidansu ya rusa duk wani makirci da suka kulla daga cikin surorin da ake karantawa domin neman irin wannan kariya ana karanta suratul fil suratul fil wato ita ce alamtara alam tara kaifa ala rabbuka bi ashabil fil wannan sura ana karanta ta har zuwa ƙarshen ta lallai duk wanda makiya suka sa shi gaba in dai ya lizimci karanta wannan sura mai albarka tabbas Allah zai rusa makidansu Allah zai maida masu da sharrukansu ga kawukansu muna da yaƙini alƙur'ani mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam mai babba kuma muna mu'jiza muna muna itikadi alqur'ani waraka ce daga cututtuka na zukata kuma waraka ce daga cututtukan gaggan jiki saboda haka kuma Allah subhanahu wata'ala ya aiko alqur'ani ya zama wato rahama ga bayinsa saboda haka duk waɗanda suka ɗauki waɗannan ayoyi na alkur'ani kuma suke karantawa to tabbas za a samu dacewa kuma za a samu biyan bukata akwai tsokaci da nake son musamman a cikin ita wannan sura ta suratul fil a da farko tsokacin shine Allah ta'ala yana ba mu labari ne yanda yayi da wasu ma'abota eh, giwaye da suka yi shiri za su zo su kawo hari maka su rusa ɗakin kaba. Allah yake ba mu labari za mu ga cewa akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam yaj'al kaidahum fi tadaddid wa arsala alaihim tayra ababil tarmihim bi hijaratin misjin akwai asrar a ciki kenan wanda yake kulla ma eh, makirci Allah zai rusa makircinsa sannan kuma Allah zai maida duk wani hari da ya kawo ma Allah zai maida mai sai ya zama masu sai na cika mu da dogon surutu ba wato suran tana da asrar tana da asara sosai musamman wajen kariya ga makiya da maida musu da makircin su ka kaskantar da su ka maida musu da sharukan su ka kawo kansu da fatan jama'a za su amfana da wayannan kalmomi ke cewa assalamu alaikum